Ni da shaitanu rajim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillahi yau Allah Ubangi ya kamu alhamis, sha hudu daidai ga watan sha'abana, da shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas da ta daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara ta da goma sha bakwai miladiya za mu tashi a almafasul awwal albai'atu li yazid wato mubaya'an da aka yi wa yazidu dan mu'awiya amma kafin haka muna da sanarwa muna da sanarwa a kasancewa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saura sati biyu mako biyu mu shiga ramadan saboda asusu an buɗe asusu ga duk wanda zai ba da gudunmawansa da taimakonsa na iftar da muke yi na buɗe bakin da muke yi da iftar da muke a wannan masallaci na tsawon kwana talatin da izinin Allah subhanahu ta'ala an buɗe asusu ga duk wanda zai ba da nashi taimako ɗin saboda falalan wanda ya ciyar da mai azumi za a ba shi kwatankwacin ladan shi mai azumin da ya shayar ba tare da shi mai azumin an rage shi da wani abu ba saboda haka wannan alkhairin da muka saba yi ta hanyar taimakawa da taimako da yan suke yi daga yau za mu fara buɗe asusun da izinin Allah subhanahu wata'ala ah, ga wanda kuma yake son ah, account number na asusun masallaci da izinin Allah shi ma za a bashi in zai tura ta nan wanda kuma idan ya zo zai rika bayarwa alhamdulillahi da fatan Allah ubangi ya mana albarka ya nuna mana wannan lokaci mai falala mai albarka wannan shine sanarwan kenan da izinin Allah subhanahu Ta darasin darasinmu yana ce al-mabhasul awwal bincike na farko al-bai'atu li yazida mubaya'an da aka yi wa yazidu dan mu'awiya wa rafdul husaini lil mubaya'a da da husaini yayi yi husaini dan aliyu yi mubaya'a wa khurujuhu min makkata ila kufa da fitan da ya gaba ɗaya ya kaure bar makka ya koma kufa shi husaini dan sayidina ali kenan ga bayani kamar haka buyi al yazid bil khilafa a yi wa yazidu ɗan mu'awiya mubaya'a a kan khalifanci sanata 60 minal hijira shekara ta 60 daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana umruhu 34 sana yana ɗan shekara 34 daidai aka zaɓe shi khalifa na musulmi ko kuma eh, khalifa na musulmi walam yu il husainu ibnu aliyin husainu ɗan ali shi bai yi ma muawiya mu yazidu mubaya'a ba wala abdullahi ibn zubair haka nan ma abdullahi dan zubair bai samu masa mubaya'a ba wa kana fil madinati dukkan su suna madina a wannan lokacin da aka yi wa yazidu mubaya'a walamma tuliba minhuma yayin da aka zo aka nema daga gare su shi husaini da kuma abdullahi dan zubair cewa an yi bayi ali yazida su zo su yi wa yazidu mubaya'a baya'a. عبد Abdullahi بن الزبير shi Abdullahi الله بن da buɗan bakinsa sai yace anzuru hadhihi al-laila wa ukhbirukum bi ra'ayi yace ku barni zan yi tunani a wannan daren gobe daga baya zan ba ku ra'ayina faƙalu na'am suka ce sun yadda falamma kana lailu yayin da daren yayi kharaja min madinati hariban ila makka sai ya fita daga madina gaba ɗaya batta ya gudu ya koma makka walam yubaya shi bai mubaya'awa yazidu ba walamma ji abil husain yayin da aka kawo husain dan sayyidina ali Wakila lahu aka ce masa baya wani ka yi mu baya a wa yazidu ƙala inni la'u bayi usirran ni ba zan mu yi mu a sirrance ba tsakani na da ku yanzu da kuka zo mun walakin ubayi jaharan bainan nas zan fito ƙarara gaban mutane in bayyana mu ta ƙarara a bayyane Kalu na'am suka ce to sun yadda walamma kana lailu shi ma da dare yayi faraja khalfa abdullahi ibn zubair sai ya fita shi ma da daddare ya bi abdullahi ibn zubair suka yi makka su dai ba su yi a bayan da tarihi ya nuna ahalul iraki yurasinuna al-husayn eh, wato eh, aika saƙonni da mutanen iraki suke yi wa husayn balaga ahalul iraq labari ya zo wa mutanen iraki annal husaina lam yubaya li yazid ibn muawiya cewa husaini fa bai yi wa yazid dan muawiya mubaya'a ba dama can wahum la yuriduna yazid ibn muawiya wala yuriduna muawiya dama can su waɗannan ba sa son muawiyan balle madansa yazidun dama can to kaga yanzu faduwa ta zo daidai da zama kenan a wajen su kun inda fitina za ta samu ullo kai kenan la yuriduna illa aliyan wa auladahu dan shi a dama su can ba sa son kowa sai dai aliyu da ƴaƴansa radiyallahu tabaraka ta'ala anhum Allah yarda da su gaba daya saboda haka da suka ji ga jikan dan sayyidina ali husain ya kiwa mu a yazidu mubaya'a to fa arsalul kutuba ila al husain ibn ali kulluhum yaquluna fi kutubihim sai suka aika wasiqun su zuwa ga husaini dan ali kowa ga abinda yake cewa inna anaka? muna tabbatar maka mu maka mubaya'a wala nuridu illa anta ba wanda muke so sai kai walaisa fi unuqina li yazida bal albai'atu laka mu yanzu a wuyan mu babu igiyan mu baya'a wa yazidu kai muka yi wa mubaya'a ba ruwanmu dawa ba ruwanmu da yazid wata takatharatil kutub wasiƙu suka masa yawa تكاثرت kutubu على الحسين بن علي wasiku wasiku kawai sai zuwa aliyu husainu dan ali suke yi hatta balagat akthara min 500 kitabin sai da wasiqun suka kai sama da ɗari biyar. Kullu ja'at min ahli al-kufa dukkan source din daga kufa ne suke aika su yad'unahu ilaihim suna cewa Husaini ya wajen su su yan kofa Husaini yazo wajen su su sun masa mubaya'a shi su suke so shi suka mara wa baya ba ruwansu da Muawiya dama can ballantana ɗansa Yazidu to abunda Al-Husaini yayi Al-Husaini yursilu Muslim ibn Aqil ga Husainu nan ya aika musu muslim ɗan aƙilu inda zalika yayin da sayyidina Husain radiyallahu anhu ya ga abinda ake nema daga gare shi da wasiƙu masu ɗimbin yawa to sai ya aika Husain shi Husain ɗin sai ya aika ɗan baffansa muslim ɗan aƙilu ɗan abi talib litaqassil umur ya je ya ji masa haƙiƙanin gaskiyan abin da ke faruwa hunaka a can kufa ya je shi da kanshi da Allah ka je ka duba mun ka bincika mun ka saurara ka yi nazarin abun da hankali ka ga wannan abun da gaske ne me yake faruwa haka wal ya arifa haƙiƙatal amri ya je ya tabbatar masa da haƙiƙanin gaskiyan abin da ke gudana a kufa wajaliyatahu ya zo masa da abun a cikin haske da bayani dalla-dalla falamma wasala muslim ibn aqilin ila al-kufa yayin da muslim dan aqilu ya isa kufa sara yas'alu ya zo yana ta tambayan mutane a ɓoye a ɓoye a ɓoye yana ta tambaya hatta alima sai da ya fahimci cewa annan nasa hunaka la yuriduna yazid ba sa son yazidu din da gaske balil husayn ibn aliyin husain dan aliyun suke so wa nazala inda hani ibn urwa ya sauka a gidan hani'u dan urwa waja'an nasu jama'atin mutane suka ta zuwa masa a kungiyance wa wuhdanan da ɗaiɗaiku yubayi'una muslim ibn aqil suna yi wa muslimu dan aqilu din nan mubaya'a a madadin yana karɓan mu baya su a madadin wa yawwa ibn aqil ala bai'atil husayn suna masa mu baya a yana karɓar mubaya'an su a madadin Husaini radiyallahu tabaraka ta'ala anhum ajma'in wa kana Nu'man ibn Bashir amiran alal Kufa shi kuma Nu'man dan Bashir shine fa gwamnan Kufa gwamnan wa waye na Yazid kuma a gari shi ake wannan ha ga gwamna da shugaban shi yazidu ya naɗa sai an zo garin shi kuma ana yi ma wani shugaba mu baya a banda shugaban shi da ya naɗa shi kun san kuma ba zai yiwu ba ta sai wa kanan nu'umanu bashirin amiran alal kufa Nu'manu dan Bashir ya kasance shine sarkin Kufa amir na Kufa gwamnan Kufa min kibal Yazid ibn Muawiya wanda yake gwamna ne na dadde daga Yazidu dan Muawiya falamma balaghahu al-amru yayin da labari ya zo wa gwamna cewa anna muslim ibn Aqil ga muslim dan aqilu can baina zaharanihim tsakanin mutanensa a garinsa wa annahu a an-nasu wa yubayi'unahu lil husaini wai mutane suna zuwa suna masa mubaya'a a madadin husain azhara sai ya sai ya pretended sai ya nuna ka annahu lam yasma shay'an sai ya nuna kaman bai ji komai ba bai san duk wani abin da ke wakana ba walam ya aba bil amri ya nuna bai ma damu da ma wannan al'amarin ba hatta kharaja ba'du alladhina indahu ila yazid fi sham hatta kharaja ba'du alladhina indahu sai da waɗansu mutane da suke wajen shi cikin kufa suka fita zuwa ga yazidu can sham kenan wa akhbaruhu bil amri suka je suka labarta ma yazidu suka kyankyasa masa abin da ke faruwa shi khalifa na musulmi kenan shi kuma gwamnan da ya dace shi khalifa ya ji labarin ta bakinsa domin shi ne wakilinsa ya nuna kaman bai sani ba kaman bai ji ba kaman bai gani ba ya nuna ko oho ba ruwansa sai da waɗansu ɗaiɗaikun mutane ne suka fita suka je suka gaya ma yazidu abin da yake tafiya wa anna musliman yubayi'uhu nas suka labarta masa cewa ga muslim fa mutane suna masa mubaya'a wa annan nu'man ibn bashir shi kuma gwamnan ka nu'man dan bashir ghairu muktarithin bi hadha al-amr bai nuna ko oho game da wannan al'amarin ba aka je aka gama khalifa wannan labari ta'amiru ubaidillahi ibn ziyadin alal kufa to shugabantar da ubaidullahi dan ziyad bisa ku a kufa din to kun ga amara yazidu bi azlin nu'man bin bashir with immediate effect cikin gagga labari yana riskan khalifa cewa ga abin da yake faruwa shi kuma ya ga gwamnan shi bai faɗa masa ba bai ka masa report ba ko mutane sun je sun faɗa masa ya nuna ko oho ko damuwa kuma ya bincike ya tabbatar da haka sai ya tura takarda cewa ya sauke shi ne umanu dan bashir daga gwamnan kufa wa arsala ubaidallahi ibn ziyad sai ya aika ubaidullahi dan ziyad a matsayin amiran alal kufa yanzu shine sabon shugaban kufa sabon gwamnan kufa wa kana amiran ala ba'd basara da can shi wani gwamna ne a wani yanki na kasan basra fa bamma kufa yanzu sai yace ya, haɗa hada hadda kufan kawai zaman ton on dahi a karkashin ma'aha li yu'alij adal al domin ya ɗauki mataki akan waɗancan abubuwan da suke faruwa fa wasala ubaidullah ibn ziyad kun san mun ce muku mutanen kufa taurin kai ne da su kun san an ba ku tarihi duk wanda aka kai musu bai yi ba wanda suka je suka kashe sayyidina usman daga nan suka fita kufa da basra da nan misra fa wasala ubaidullah ibn ziyad laylan ila kufa sai ubaidullah dan ziyad sai ya isa kufa da daddare mutalathiman fakana indama yana mai ɓadda kama sai ya kasance indama ya murru alan nasi duk lokacin da ya shigo kufan da daddare in ya zo gun mutane ya tarar da gungun mutane yusallimu alaihim sai ya musu sallama ya ce salamu alaikum ya gaishe su ya kuluna sai su ce wa alaikas salam yabna binti rasulillah ya kai ɗan ya kai dan kiyar manzon Allah ya zunnuna al Husain da ya ɓadda kamar sai su ɗauka suka ɗauka Husainun ne ya taso yazo zo shi ko ɓadda kama yayi wa annahu dakhala mutakhaffiyan ya shigo ne a ɓoye mutalathiman lailan yana mai canja kama da dare domin kan labari ya ji cewa ai an masa mubaya'a shi yasa ya shigo da daddare a cutar da shi fa'alima ubaidullah daga nan ne ubaidullahi sai ya gano ubaidullah dan ziyadin nan sai ya gano lallai annal amra jiddun lallai al'amarin fa da gaske ne wa annan nasa yantaziruna al-Husayn bin Ali yaga mutane lalle a shirye suke wajen taran Husainu dan Ali kuma ya karbu a wajen su inda zalika dakhala al-qasra a wannan fadda kaman da ya je ya shiga fada thumma arsala maula lahu sai ya aika wani bawansa sunan ismuhu ma'aqil liyataqassa al-amra yaje dai ya rika bin diddigin abubuwan da suke faruwa a cikin gari yana kawo masa mai information kawo masa labari wa ya arifa minar ra'asil mudabbir manin ra'asil mudabbir fi hadhihi mas'ala domin ya zo ya yaje ya gano masa wane ne ummul haba'isin hada wannan fitina wane ne mai masterminding din wannan abu wane ne behind wannan abun duka fa zahaba ala annahu rajulun min hims shi ma ya ɓadda kama ya je a matsayin baƙo ne da ya zo daga hims can wannahu ja'a bi thalathati alafi dinarin cewa shi ya zo da dinari dubu uku limusana datil husaini domin ka taimako ga Husaini, shi hikiman da yake nan Yace shi bako ne daga hims ya zo da nashi gudunmawan dinari dubu uku don taimaka ma mai tafiyan hussein tafiyan da ake kai na hussein inna ga ai dole a ce aye to bari a kai ka gun shugaban tafiya ka kai taimakon wajen fasara ya tsalu hatta dulla aladari hani ibn urwa yana tambaya yana tambaya yana bin diddigi sai da aka nuna masa gidan hani'u dan umura dan urwa inda shi wannan maslamatu din ya sauka fa dakhala sai ya shiga gidan fa wajada muslim ibnu aqil sai ya tarar da muslim dan aqilu wa baya baya'ahu ya masa mubaya'a wa atahu salaqata alafi dinarin ya bashi wannan dinari dubu uku wasara ya taraddadu ayyaman to daga nan sai ya samu karbuwa a wajensu yana ta kai kawo yana ta kai kawo yau da gobe ya je ya je ya zo ya je ya dawo har ya zamanto arafa ma inda hun har ya game duk abin da suke kulle kulle a kansa wa raja'a ba'da zalika ila ubaidillah bin ziyad sai ya koma wajen ubaidullah dan ziyad wa akhbarahu al-khabara ya bashi labarin komai dalla dalla ga ummul khaba'isun abun ga inda ake haduwa ga inda ake mitin ga abin da suke kai gashi gashi da waɗansu ma da suke mukarraban wannan tafiyar duka khurujul husaini radiyallahu anhu ila al-kufa to fitowan da husaini yayi yanzu kuma daga makka zuwa kufa bada an istaqarrat al-umur bayan abubuwa fa sun kankama a kufa kenan wa baya a kafirun minan nasi li muslim ibn aqil mafi yawancin mutanen kufa sun yi wa muslimu dan aqil mu baya a madadin me Hussein to arsala ilal Hussein shi muslim din yace to shi kenan fa ya tura wa Hussein yanzu ya zo an yi clearing kufa yanzu kawai kufa ta zamo nashi kawai komai yanzu nashi ne ya taso ya zo kawai ya aika zuwa ga Hussein an akdim ka zo kawai fa innal amra katta tahayya'a komai kawai ya kan kama komai ya an shirya komai fa kharaja al-Husayn ibn Ali radiyallahu an fi yaumi tarwiyya. sai Husainu dan Ali sai ya fito daga Makka ranan takwas ga watan Zulhijja ranan da ake fita Mina ranan da ake fita Mina sai ya fito a wannan lokaci wa kana Ubaidullahi kad alima ma qama bihi Muslim ibn Aqil shi kuma wannan Ubaidullahi sarkin abun nan Kufa da aka nada sabon nan ya san duk komai ya san komai da duk abin da yake tafiya da aika masa da ran da ya taso din duk yana da wannan information din shi sabon menene sabon sarki sabon gwamnan da shi yazidu ya turo فخرج الحسفي وكان عبيد الله فقال سيأتي علي بهاني Hani, Ibn sai gwamna ya ce ku kawo mun hani ibn urwa wanda ya bama wannan muslim din masauki ina fata an gane ko yace maza aje a kamun shi faji abihi aka kawo masa shi fa sa'alahu sai ya tambaye shi aina muslim ibn aqil ina muslim na aqil wane kana ce la adri <laughs> eh ni ma ban sani ba fanada maulahu aqilan sai ya kira wannan ba nashi da ya aika yayi ta aika ya je ya samu musa information din wanda ya canja kama har ya bashi dubu ya ba da dinari dubu uku dinnan ya ce a kira shi aka kira shi fa dakhala alaihi sai ya shigo fa kala ya ce hal ta'rifuhu ya ce ka san wannan ya ce eh ya kalli abin da ya ce ka san wannan ya ce eh fa uskita fi yadi kala na'am ya ce na san shi fa uskita fi yadihi kawai ba malam sai ido ya rena fata wa rafa annal mas'alata kanat khudu'atan nan ne shi hani din nan ya gano lalle lalle wannan da ya ta zuwa wajen shi din nan yayi ta zuwa wajen shi ashe spy ne har ya ba da donation guduma na dala a sorry dala dinari dinari dinari dubu uku yana ganin wannan eh, gwamna yana ce a fito da wani yana ganin shi yana nuna shi ce ka wannan yana ganin shi ce eh, na san shi to daga nan ido hayar yana fata ya san lalle abun fa an kulla masa ya burma ya burma sai ya san khudu'atan wata yaudara ce min ubaidillah bin ziyad fa qala lahu ubaidillah bin ziyad inda zalika sai ubaidillah dan ziyad ya ce kai ka gaya mana gaskiya aina muslimu binu aqil ina muslim ibnu Akil wanda aka masa mubaya a madadin ali faɗa mana ai a gidanka ya sauka فقال والله لو كان تحت قدمي ما رفعته yace wallahi ko da yana ƙarƙashin kafana na take shaka wallahi ba zan daga kafana a ganshi ba فضربه عبيد الله بن زياد sai ubaidullahi dan ziyad ya masa dukan tsiya gwamna ya masa duka sun ma'amara bi hubsihi ya ce aje a sashi a jail a yi jailin nashi kulle shi a sashi a kurku khuzlanu ahalil kufati li muslim bin iyad aqil wato cin mutunci da wulakancin da yan kufa suka yi ma shi wannan aqilun wanda ya ta karɓar mubaya'a a madadin Hussein wa balagal khabaru muslim ibn aqil labari sai ya riski muslimu dan aqilu din cewa ai an gano shi kuma gwamna ya sa an daki wannan hani'u din nan da ya bashi masauki da ake mitin a gidansa ya sa an kulle shi shi kuma a muslim bin aqil da ya ji labari fa kharaja bi arba'ati alafin sai ya fito da mayaka dubu hudu wa hasara kasar ubaidillah ya zo aka yi kawanya wa fadan ubaidullahi gwamna aka mata kawanya wa kharaja ahlul kufati ma'ahu mutanen kufa suka fito tare da shi suka goya masa baya wa kana inda ubaidillahi fi zalika alwaqti ashrafun nas a wannan lokacin manya-manyan mutane masu daraja da kima su suke tare da ubaidullahi gwamna a fada faƙala lahum khadzilun nasa an muslim ibn aqil ya ce musu lalle-lalle ku kwaɓi mutane ku raba mutane ga barin biye ma muslimu ɗan aqilu inna wa wa'adahum bil ataya ya musu alkawari zai ba su kyaututtuka wa khawwafahum bi jayshi sham ya tsoratar da su yace ina fa muku ja muku kunne zan aika headquarter rundunan sham in rundunan sham na aika suka zo nan fa za ku ɗanɗana kuɗan fasara al'ura umara'u yuhaddiluna nasa an muslim ibn aqil sai umara'u ƙananan sarakuna kafin a ce kaman a ce kowane mai anguwa da hakimi ya jawa mutanen lardinsa ne kud to haka ya kira sarakuna kanana da masu anguwa da hakimai na lardin sace ce kowa kada ya kuskura bar mutanen gundumansa su shiga wannan fitina su ce za su marawa muslim dan akilu din nan baya to kowa fa ya tashi yana kiran mutanen lardinsa yana ja musu kunne yana ja musu kunne ina fata an gane ko فما زالت mar'atu ta'ati wa ta'khudhu منين menene فما زالت zalatil mar'atu ta'ati wa da aka tsoratar da su aka tsoratar da su fa sai mata sai su fito sai kwata je ta tusa danta a gaba kace kai kai dawo gida maza maza koma gida karka ja mana fitina mata su zo su ce waɗansu maza koma gida ban yadda ka shiga wannan harkar ba ina fata an gane ko wa cin rajul wa a kahu sai kaga wa zo ya ce wa kanisa kai kama an yahu tabi bi gida bar wannan harkar wa ci amirul qabilati fayanha hannasa? nasa sai kaga shugaban kabila kaza sai ya zo ya hana mutane ya hana ɗan kabilansa hatta lam yabqa ma'ahu illa 30 rajulan min arba'ati alaf shi wannan muslimu dan akilu din ya ga mutane sun tarwatse masa daga dubu hudu sai ga mutum talatin ne kacal suka rage masa wa ma ghabati shamsu kai a takaice dai rana bata faɗi ba illa wa muslim ibn aqil wahdahu sai da muslim ɗan ake da ya zama to shi kadai ne yanzu ba bai da supporters duk an janye zahaba kullum nasi anhu duk mutane sun tarwatse sun bashi wa baqiya wahidan yamshi fi durubil kufa sai ya zama to shi kadai ne ke yawo a layukan kufa layuka layuka lunguna shi kare yake yake yake yawo kaga tabewa ta same shi la yadri aina yazhab bai san yanzu ina zai je ya sauka ba bai san gidan wa zai sauka ba saboda kowa ba zai taba bashi menene masauki saboda ya goga masa kashin kaji ذهب فطرق الباب على min ya yaje ya kwankwasa kofan wata mata gidan wata mata daga kabilun kinda faƙala laha ya ce mata uridu da Allah baiwar Allah taimaka mun da ruwan sha fastaghrabat minhu ta yi sauri ta ɓace ta nuna kamar bata san shi ba sun makarar lahu sai ta ce masa man anta waye kai faƙala ce ana muslimu ibn aqilin ni ne muslimu ɗan aqilu wa akhbara hal ya ba ta labarin abin da ya faru da shi wa annan nasa khazaluhu cewa mutane sun yi betraying nashi mutane sun yi disappointing nashi mutane sun ci amanan shi ko kuma sun sun kaskanta shi sun wulakanta shi wa annal husaina sayati yace ga kuma husaini ya mai alkawari har ya aika husaini yace ya zo cewa komai fa an gama ko ba haka ba kun ga shi Husaini abinda aka aika mai kenan har ya taso komai kawai an gama an tsara komai kufa taka ce kawai an maka mubaya'a ka zo kawai shi kuma har ya kamo hanya ya bar makka ranan ranan fitamina li'annahu arsala ilaihi domin ya aika masa lalle ya zo an akdim cewa ya zo fa'adhalatu inda hafi baitin mujawir sai ta shigar da shi ta bashi masauki a wani gida da yake kallon nata yake makwabtaka da gidanta wa Bilma'i ta kawo masa ruwan sha wa ta'am da abinci walakin na da haƙama bi ikhbari ubaidillahi bin ziyad sai dai ɗanta sai je tsegunta wa gwamna ubaidillahi ɗan yazid Eh, bi makani muslim bin akil da ya ce ranka daɗe ni na san whistle blower kenan amma ba na dala ba ne wannan <laughs> na ta an gane ko ya ce ranka daɗe na san fa inda akilu ɗan muslimu ɗan akilu nan da ake na mayiki na san inda yake fa arsala ilaihi saba'ina rajulan shi gwamna sai ya aika mutum saba'in mayaka da makamai fahasa ruhu suka je suka mai gidan kawanya inda yake ɗin faƙatalahum shi kuma ya fita ya fara yaƙansu shi kaɗai wa fin nihayati daga ƙarshe dai istaslama ya yi soranda ya miƙa me ya miƙa wuya istaslama lahum indama ammanuhu yayin da suka ce in fa ya mika wuya ba za su taɓa shi ba sun ba shi mai kenan amnesty idan kuma ya ce faɗa zai yi to za su gama da shi to shi kenan sai ya mika wuya ya saranda fa'uhiza ila ƙasril imara sai aka ɗauke shi zuwa fada alladhi fihi ubaidullahi ibn ziyad wanda ubaidullahi ibn ziyad yake ciki falamma dakhala yayin da ya shigo sa'alahu ubaidullahi an sababi khurujihi haza ubaidullahi sai ya tambaye shi dalilin tawayen da yi wa yazidu dan muawiya me dalili me dalili kamar wa shugaba khalifa tawaye kuma kake umurtan mutane su masa tawaye faqala ce bai'atun fi a'naqina lil husayn ibn ali mu mu baya'ar da muka da, take wuyar ta Husainu dan Aliyu ne kana awalasta awalaysat fi unuqika bai'atu li Yazid yace mu baya'ar Yazidu kenan bata wuyanka kana lahu sai yace masa inni qatiluka gwamna yace to zan kashe ka kana lahu sai kala ya ce da'ani usi ya ce eh to amma a ɗan saurara mun ina da wasiyan da zan yi faƙala na'am ausi ya ce je eh, ka yi wasiyan faltafata fa da umar ibn sa'adi ibn abi waqqas yana waigawa sai ya ga sa'adu umar dan sa'adu ɗan abi waqqas faƙala lahu sai ya ce masa anta aqrabun nasi minni rahiman yace kai ne kafi kowa dangantaka ta jini a gare ni saboda haka ta'al usika zo in maka wasiyata zan bar maka wasiyata bayan an kashe ni ka isar da wannan wasiya fa akhazahu fi janibin min ad-dari sai ya dan ja shi gefe suka kebe can wani angul da gidan wata zawiya wani kwana haka wa ausahu sai ya mai wasiya yace don Allah ga wasiya ta wani bi an yursila ila al-husaini bi an yarje ya taimaka masa ya rubuta wa Husaini takarda bai means ya san yadda zai sadu da Husaini ya ce masa ya koma kawai makka ya koma ina makka tunda al'amari ya me ya ɓace ya lalace فأرسل عمر بن سعد رجلا إلى الحسين ليخبره بأن الأمر قد انقضى sai shi Umar ɗan Sa'adu sai ya aika wani mutum zuwa ga Hussein ya je ya tari Husaini a hanya ya bashi labari cewa ya koma kawai al'amari ya lalace wa anna ahlal kufati qad khada'uhu mutanen kufa sun yaudare shi sun ha'ince shi wa qala muslimun kalimatahu mashhura sai muslim din nan sai ya faɗi wannan kalman da ta shahara a bakin larabawa irji bi ahlika ka koma da iyalanka wala ya naka ahlul kufati kada mutanen kufa kada mutanen kufa su ruɗe ka fa inna ahlal kufati kad mutanen kufa sun maka ƙarya wa ne sun karyata ni wa laysa likadhibir ra'ayun makaryaci kuma bai da wani ra'ayi da zai faɗa ka saurare shi kaga babban abin da ya bada shaida ga mutanen kofa makaryata ne sun karyata ni kai ma sun karyata ka sun yaudare ka saboda haka makaryata ba su da wani ra'ayin da za su faɗa ka yadda da su Kutila inda zalika muslim ibn aqil fi yawmi arfa sai aka kashe muslimu dan aqil a ranar arfa aka kashe shi wa kana al-husayn kar kharaja min makkah fi yawmi tarwiya kun tuna ko shi kuma husaini ya fito ranan fita ran takwas ranar da ake fita mina kaga takwas tara washe gari kenan washe gari ne tsawon arfa ko to ranar aka kashe shi muslim din shi kuma sayyidina ali kun ga har ya kamo sayyidina hussein har ya kamo hanya shi ne aka ce wa kana al-husayn qad kharaja min makkah fi yawm at-tarwiyah qabla maqtal muslim ibn aqil bi yawmin wahid ko kafin a kashe muslim dan aqil din nan da kwana ɗaya ne shi ya baro makkah ko ya baro on on shi kuma wannan on 9 aka kashe shi ran takwas ya fito ran tara aka kashe wannan din da da yake masa komai yake masa sharen fage don ya zo ya abin nan mu'aradatu sahabati lil husaini fi khuruji wato mu'araba shine jayayya da rashin yadda da rashin goyon bayan da sahabai suka yi wa fitan da Husaini yayi mu'arada shine opposing wato sahabai sun yi opposing in fitan shi Husaini din dama sun ce kada ya fita sun yi opposing din fitansa su me za mu ce opposing kai da eh sun yi adawa sun yi kiyayya da fitan shi din nan ba su ma yadda ba dama ba su ma yaddan masa ya fita ba sun nuna ja a kan fitan shi wane karka fita zuwa kofan nan karka fita fitankan nan ba mu gamsu da shi ba karka fita wane wa kana kafirun min sahabati kan hawalu yawa yawanci daga cikin sahabai mafi yawanci daga cikin sahabai sun yi iya kokarin man al-husaini hana husaini ɗan aliyu min al-khuruj sun hana shi wannan fitan waɗanda suka hana shin cikinsu akwai abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abdullahi bin amru bin al-as abu sa'id al abdullahi bin zubair wa akhuhu Muhammad ibn al-Hanafiyya kullu haula'i duk waɗannan manya-manyan sahaban lamma alimu yayin da suka ji labarin annal Husaina yuridu an ilal kufa yayin suka samu labari cewa lallai Husaini fa yana so ya fita zuwa Kufa na hauhu suka hana shi Ƙememe suka hana shi wa hadhihi aqwalu ba'dihim ga maganganun zantutukan waɗansu da suka yi. abdullahi bin abbas ga abin da ya ce ƙalar husaini ya ce ma husaini lamma a radar kuruja yadda ya so fita ya ce laula an yuzri bi wa bikan nasu la shabbaftu yadi fi ra'asika falam aturakka tazhab laula an yuzriya bi wa bikan nasu. da ba don kar mutunci na da naka ya ya mutu ya, ya zube a idon jama'a ba a mana dariya a mana gwalo wallahi da in na damke kanka da hannuna haka to da ba zan taɓa barin ka fita ba ibnu umar ya ce masa ƙala shabi kana ibnu umar bi makka abdullahi dan umar ya kasance a makka fa balaga sai labari ya zo masa annal husaini qad tawajjaha ila al-iraq wai ga Hussaini can dan ali ya kama hanya zuwa iraki falahiqahu ya hau doki maza maza ya tarar da shi a hanya ala masirati thalathi layalin wato distance din tafiyan da yaje ya tarar da shi tafiyan kwana uku yayi a hanya yaje ya tarar da shi faqala aina turidu aina turidu wani ina ta, ta samma ne ina za ka ne qala al-iraq iraq zan wa akhraja lahu al-kutub alladhi ursilat min al-iraq ya fito abdullahi dan umar da wannan wasiqu <laughs> tunin wasiqu da suka kai 500 din nan yace kashi an mubaya'a ne kawai ake jira kalli magoya bayana ya nuna masa as evidence ya fito musu kawai da littattafai da wasiƙu allati ursilat min al-iraqi wanda aka aiko masa daga iraki yu'linuna wanda suke bayyana karara a ciki annahu ma'ahu cewa suna tare da shi sun supporters din shi ne wa qala hadhihi kutubu yace kalli wasiqun su wa bai'atu kalli mubaya'an da kowa yayi sa hannu yace qad gharruhu radiyallahu anhu in bracket yace basu san sun sun yaudare shi ba kana ibnu umar sai ibnu umar ya ce kai la ta'atihim kada ka je wallahi share wannan takaddu a gefe kawai ka aje su fa abal husain husain ya ki shawaran abdullahi dan umar kememe illa an ya zaba yace shi fa sai ya tafi sai fa ya tafi fa kana ibnu umar sai abdullahi dan umar yace wani eh inni muhaddithuka hadithan ya ce bari ɗan tuna maka da wani hadisi ka tuna inna jibrila atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka tuna mala'ika jibrilu da aka aiko shi wajen manzo Allah sallallama fa khayyarahu bayna dunya wal akhira ya ba manzon Allah zabi yace ya Muhammad ga zaɓi tsakanin ka zamanto basara ke mai mulkin da ba mai mulki a duniya irin shi da ka zamanto bawan Allah wanda wanda ya zaɓi lahira fakhtaral akirata, ka tuna manzo Allah fa lahiran shi ya zaɓa walam yuridi duniya juyawa duniyan yafi yayi yaki mulkin ya zaɓi lahira da a kira shi malikul muluk ya zaɓi a ce masa muhammadu eh, abdullahi wa rasuli shi ya zaɓa ka tuna fa kuma ka tuna wa inna ka bid'atu min kaifa wani kai fa wani bangare na na manzon Allah fa kai wata tsoka ne daga jikin manzon Allah nan ta ya za a shi ya ki duniya ya zaɓi lahira kai kuma kai insisting cewa sai sai ka je kai mulkin nan me yasa ba za ka bi halin kakanka mu annabi ba ya kai ka fito daban wallahi la yaliha ahadun minkum abadan la yaliha ahadun minkum abadan fama sarafahu Allahu ankum wallahi babu wani daga cikin ku da zai so duniyan nan har abada Wama ma sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khair Allah fa bai kauda duniyan nan ya hana ku ita ba sai dai don ya tana da muku mafi alherin ta ita duniyan ita ce aljanna hmm? yace fa aba an yarji'a Husaini yace atatau atafau atafau ba zan koma ba kahu abdullahi bin umar sai abdullahi ibn umar ya yi hogin in shi sai ya rungume shi haka abdullahi ibn umar ya yi kuka ya kuka ya zub da hawaye ya ce sai da allah ba da sa'a wa qala astaudi'uka allah min qatilin yace na bawa allah ka ga duk wanda zai kashe ya kai bin katilin ya kai wanda zai kai kanshi a kashe shi so sun san yaudaran mutanen na yadda ya kamata ga shawaran da abdullahi bin zubair ya bashi qala lil husaini aina tazhab shi ma abdullahi bin husaini eh, zubair ya ce ina za ka ne tazhabu ila qaumin qatalu abaka yanzu mutanen da suka kashe mahaifinka sayidina ali su zaka ka san ma wa a haka? suka soke dan uwanka hakan suka kashe su su ne wai yanzu za su nuna maka kai suke so la tazab kada ka je Fa'abal abal husaini illa an yakhruj husaini yake ƙememe yake shi fafitan na fa sai ya fita abu sa'id al-khudri shi ma ya jiro masa قال يا أبا عبد الله يا كي أبو عبد الله إني لك ناصح ني والله ما مك نصيحاني وإني عليكم مشفق كما ني إنما يتوسى يا مكني قد بلغني لاباري يا زومو أنه قد كاتبكم قوم من شيعتكم waɗansu mutane daga shi'anku bi ma'ana sha supporters ɗinku sun rubuto maka wasiƙa daga kofa bilkufa kufa yad'unaka wai suna inviting naka suna gayyatanka ka. al-khuruj ilai wai ka fita ka bar makka ka koma wajen su ko to fala takhruj ilaihim shawara da nasiha da gargadi da jan kunnen da zan maka kada ka kuskura ka fita ka je wajen su fa inni sami'tu abaka yaqulu naji mahaifinka sayyidina ali yana cewa fil kufa a cikin garin kufa ne yana cewa wallahi laqad malaltuhum na'am ina son samu gaba wallahi waɗannan mutane sun fita mun wa abghadtuhum na kyamace su wa malluni su ma sun gaji da ni na gaji da su sun gaji da ni na tsane su sun tsane ni wa ma yakunu minhum wafa'ul qatt waɗannan mutanen ba su da alkawari ko kaɗan in sun ce maka eh a yanzu to an jima a'a za ka tara wa man faza bihim faza bi sahamil akhyabi wanda duk kaga ya samu nasara akan waɗannan to lallai to babu shakka wato sai dai iya amfani da makami akan wallahi ma lahum wallahi basu da kyakkyawan niyya wala azmun ba da azama da gaskiya ala amri akan wani al'amari wai mutane ne da in sun ce maka yes ka samu yes ne sam ba da azama wala sabrun ala saifin ba da haƙuri akan zubar da jini ina fata an gane ko to sai mu tsaya a nan ina to abin da nake kokarin ki na ta wa mimman ashara alal husain daga cikin waɗanda suka yi wa husaini gargaɗi bi adamil khuruji kada da cewa kada ya kuskure fita min gairi sahabati wanda ma ba sahabai ba akwai alfarasdak wani mawaki ne alfarasdak ashair Wazalika zalika ba'da khurujil husaini bayan fitan husain laƙiyar farazdaqa sha'iran sai ya gamu da farazdaq mawakin nan faqala lahu sai ya tambaye shi aina husaini ina ka ta samma ne qala min sai farazdak sorry farazdak da ya zo daga can sai Hussein ya tambaye shi daga ina kake ce daga Iraki ne yace kaifa halu ahlil Iraq ya mutanen halin mutanen Iraki suke ne qala qulubuhum ma'aka zuciyarsu yana tare da kai wa suyufuhum ma'a bani umayya amma takubansu suna tare da bani umayya suna tare da Yazid illa an yakhruja wa qala allahul musta'an da ya fita yace dai Allahul musta'an kawai zukatan suna tare da kai amma takuban su suna tare da waɗancan al-husaini yasilu ila qadisiyya husaini dai yaki ya kama tafiya sai da ya isa inda ake kira qadisiyya inda aka yakin qadisiyya din nan wa balaga al-husainu khabara khabaru muslim bin aqil an tariqir rasul sai anan a qadisiyya ne wancan wanda shi muslim dan aqil yayi mawasiya yace in an kashe inda Allah ka je ka gaya ma Hussein to a nan ba su tashi haduwa ba sai a Qadisiyya sai kawai he ga dan sakon Aqilu Muslim dan Aqilu ya zo an tariki alladhi arsalahu Umar bin Sa'ad Fa hamma al-Husayn an yarji'a sai ya da ya ji ga labari fa sai kawai yayi azama ya koma fa kallama abna muslim ibnu aqil sai ya nemi ƴaƴan muslimu ɗan akil ɗin nan da aka kashe Yawai ya musu magana faqalu ce to ga abin da ya faru ga abin da na tara ashe al'amari ya ɓaci e, eh, to ni fa ina jin zan koma makka sai ƴaƴan wannan mutumin suka ce lawan lafi. mu dai ji'u mu fa ba za mu yadda mu koma ba hatta na akuza bi sa'ari abina wai sai sun je sun ɗauki fansan babansu mahaifinsu nan da aka kashe Ya su ba za su koma ba fa nazala aliyu ala ra'ayihim fa ala sai kawai sai ya sai sai sai ya karkata zuwa ga ra'ayinsu wa ba'da an alima ubaidullah bin ziyad bi khuruj al-husayn shi kuma gwamna yana can yana jin labarin fitowan husayn yana kaza yana kaza yana go kaza yanzu duk information yana riskansa to da yaji ya fito har yana kadisiya amara al na ibn yazid at taymiya sai ya umurci hurru dan yazidu bataymi an yakhruja bi alfi rajulin ya fita da sojoji dubu daya muqaddimatan wato waɗannan su dan fara gabata kawai in ya yan sharin fage ne kafin a turo sauran runduna liyalqa al-husaina fi at-tariq yaje ya hadu da husaini akan hanya falakiyar Hussein qariban min alqadisiyya sai runduna dubu ɗaya din nan suka je suka haɗu da su a wajen qadisiyya faqala lahu hurru sai kwamandan wannan rundunan ta bangaren gwamnan yazidu kenan tace ila aina yabna binti rasulillah ya dan yar manzon Allah ina ta samma ina za ka qala ila al-iraq iraq zan ta samma qala fa inni amurka an tarji ni dai ina baka shawara da umurni ka koma inda ka fito wa Allah ya fitaliyani Allah bika ban san Allah ya jarrabe ni da kai ban san Allah ya jarrabe ni in taba ka ban so don Allah ka koma kawai irji min a ataita ka koma inda ka fito au izhab ila sham ko kuma shawaran da zan baka kar ka shiga kufan nan ka ta san masham can inda yazidu yake shi khalifa haithu yazidu la tabdam ila kufa amma ina baka shawara kar ka ta san ma kufa kar ka ta san wannan area fa abal husain ya ki kememe zalika ثم جعل الحسين يسير جهة العراق Husaini kawai ya kama hanyarsa ya fuskanci iraq kawai ce irakin nan irakin nan zashi wasarar hurru ibnu yazidin yu'akisuhu wa yamna'uhu shi wannan komandan rundunan nan dubun nan yana ta juya shi yana ta hana shi wane karkai nan karka ta san iraki in ma dole ne sai ba za ka koma ba duk Allah ka ta san sham inda yazidu yake na hana ka karka je kufan nan faqala lahu husainu ibta'id anni sakilat ka ummuka yace kai ba ruwanka da ni ka nesance ni uwarka ta yi asaranka فقال الهر هر بن يزيد سي هر دان يزيد يace wallahi law qalaha ghayruka min al-arab yace wallahi da wani ne daga cikin laraba ya faɗa mu wannan kalman ba kai ba laqtasasu minhu wa min ummihi ya ce da na rama a kansa da uwar da ta haife shi walakin ma za a kulu wa ummuka sayyidatu tunisa il'alami sai dai mai na iya da kai dan matan da ita ce shugaban matan aljanna dan Fatima fatimatu bintu rasulillah ya na iya da kai za ka taba jin kala a bakina ba da wani ne ya faɗa mun da ya gani amma ya na iya da dan yar manzon Allah wanda take ita ce shugaban matan aljanna ina fata an gane ko to mun ji yadda abu ya kaya in Allah kai mu mako mai zuwa za mu ji inda ya shigan kuma aka kashe shi Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah kyautata karshen mu Allah yarda da su Hussein Allah yarda da su Hassan da su Yazidu da Muawiya wadda Allah ta tabbata a gare su Allah ubangi ya hada mu da su fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh